بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لغفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى ما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau laraba 26 ga watan ramadan hijira na da shekara 427 daidai da 18 ga watan goma shekara ta 2006 za mu karanta aya ta 183 na suratul bakara zuwa aya ta 184 insha Allah ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah madaukaki ya ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, kutiba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta yin azumi ga al'umma da ta gabace ku kamar yanda aka wajabta yin azumi ga waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun da fatan ku kiyaye dokokin Allah to kamar dai kowace aya ita ma wannan aya akwai abubuwan da Allah madaukaki yake karantar da mu a cikinta daga cikin abubuwa waɗanda Allah yake karantar da mu yana nuna mana cewa wa azumi dai wajibi ne akan musulmai Allah maɗaukaki ya wajabta shi akan musulmai kuma ba musulmai ne al'umma na farko da aka fara wajabta azumi a kansu ba kama kutiba alal ladina min qablikum yanda aka wajabta muku yin azumi haka na aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku domin haka ba ku ne farko ba wannan yana dacewa da wani hadisi na alharis ash'ari Allah shi kara masa yarda wanda yake cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2298 yana ma cikin sunan nasa'i da sahihu ibn khuzaima da sahihu ibn hibban da littafin al-imam hakim da littafin al-imam al-baihaqi fi da'awati hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bada labari yake cewa inna Allah amara Yahya bin Zakariya bi khamsi kalimatin an ya'mala biha annabi Muhammad ya bada labari ya ce Allah ya umarci annabi Yahaya ɗan Zakariya wato annabi Yahaya ɗan annabi Zakariya alaihi salam Allah maɗaukaki ya umarce shi shi annabi ya haya da wasu kalmomi guda biyar da farko an yi amala biha shi kansa annabi Yahaya ya yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar. Ya yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar domin wajibin farko kenan annabin Allah ya yi aiki da saƙon Allah kafin ya isar da eh, saƙon nan ga mutane. Allah madaukaki ya umarci annabi haya, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. sallam cewa annabi ya haya ya yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar. Idan ya yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar wa ya amura bani Isra'ila an ya amalu biha kuma ya umarci banu Isra'ila su yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar ɗin, amma dai da farko ya yi aiki da kalmomin sannan ya umarci mutane su yi aiki da kalmomin. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu kada an a biha annabi ya haya ya kusa wato ya yi jinkiri game da ɗaukan umarnin Allah ɗin nan ya yi saifi ta wajen ɗaukan umarnin Allah bai gaggawa ba to annabi Yahaya da annabi Isa sun yi zamani guda kuma ‘yan uwan juna ne faƙala Isa sai ranar annabi Isa ya zo ya samu annabi Yahaya ya ce masa inna Allah amarka bi khamsi kalimacin. Allah ya umarce ka ka yi aiki da wasu kalmomi guda biyar lita'amala biha wa ta'amura bani isra'ila an ya'malu biha Allah ya umarce ka kai aiki da waɗannan kalmomi kuma ka umarci banu Isra'ila su ma su yi aiki da kalmomin tun lokacin da Allah ya maka wannan umarni baka yi aiki da kalmo baka sanar da banu Isra'ila su yi aiki da waɗannan kalmomin ba ka yi aiki da su amma baka sanar da banu Isra'ila ba yace masa إن الله إن الله أمرك بخمس biha لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها Allah ya umarce ka da wasu kalmomi guda biyar ka yi aiki da su kuma ka umarci banu Isra'ila su yi aiki da su, to ba mu ga ka umarci banu Isra'ila su yi aiki da waɗannan kalmomin da Allah ya baka sako zuwa gare su ba. In ji annabi Isa alaihi salam yana da labarin sakon da Allah ya ba mu annabi Yahaya. sai ya ce masa fa ma an ta'amurahum to ina gaya maka ko dai ka je ka umarci banu isra'ila dinnan kamar yanda Allah ya umarce ka wa in ma an amurahum ko kuwa ni zan je in umarce su in ji annabi isa alaihi salam shi annabi yahaya ba wai ya bin umarnin Allah madaukaki bane akwai hikimomi na isar da saƙon Allah ga yanda annabawa madaukaki a tsari irin na rayuwarsu kowane annabi yana da uslubi na da'awarsa idan Allah ya umarce shi ya umarci mutane su aikata wani abu to yakan yi la'akari da yanayin mutanen da lokacin da ya fi dacewa a yi musu wannan umarni da halin da ya fi dacewa a same su a ciki a isar da wannan sakon Allah gare su domin idan baka yi la'akari da yanayin jama'an ba da kuma yanayin lokaci ta sai ka isar da sakon Allah su kareta. to ƙoƙarin ya samu lokacin da ya fi dacewa na isar da wannan saƙon shi ya kai shi ga jinkiri na isar da saƙon Allah madaukaki ga banu Isra'il shine annabi Isa ya ce to ko dai ka yi umarnin nan ko kuwa ni in je in umarce su faƙala sai annabi Yahya ya ce masa aksha in sabaktani biha an yuksafa bi ina jin tsoron in ka riga ni isar da wannan saƙon to fa ina tsoron za a nutsar da ni a cikin ƙasa au azaba ko ko ina ma tsoron za a yi min azaba saboda ko ban bi umarnin Allah ba ban ɗauki umarnin Allah ba to ina tsoron har ko in ka riga ni isar da wannan sako Allah zai min azaba fa jama'an nasa fi baitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi yahaya ya tara mutane a baitul maqdis masallacin qudus ya tara banu isra'il famtala masallaci ya cika wa ka'adu ala shurafi har dai mutane suka dinga zazzaunawa akan wato wurare masu tudu yanda dai za su iya hangen annabi ya haya a lokacin da zai isar musu da wannan sako domin shela aka yi cikin jama'a ku taru akwai wani sako da Allah madaukaki ya aiko ni da shi in isar muku suka kuwa haɗu a masallacin Qudus bayan sun taru faqala sai annabi ya haya ya ce musu inna Allah amarani bi khamsi kalimatin ina sanar da ku cewa Allah ya min umarni da wasu kalmomi guda biyar an amala bihinna in yi aiki da su wa amurakum an ta'amalu bihinna kuma Allah ya umarce ni in sanar da ku in gaya muku kuma ku yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar don haka ku saurara da kyau yace musu ula awwaluhunna na farkon waɗannan kalmomi guda biyar Allah ya ce an tabudullah lalle ne ku bauta masa wala tushriku bihi shay'a kada ku yadda ku yi tarayya da Allah da wani abu wannan ita ce kalma ta farko umarni na farko gare ni da ku mu bauta ma Allah kada mu yi tarayya da Allah a cikin ibadarsa kuma Allah ya bada misali ya ce wa inna masala man ashraka billahi ka masali rajulin ga misalin mutumin da ya yi tarayya da Allah ta wajen bautansa mutumin da ya yi shirka da Allah ta wajen ibadarsa ita shirka bata keɓanci ibada guda ba kowace ibada shirka na iya shiga shirka tana shiga sallah tana shiga zakka tana shiga dukkan wani nau'i na ibada to Allah ya haramta ma bayi su yi shirka da shi wajibi ne a tsarkake Allah ta wajen ibada kada a haɗa Allah da wani abu ta wajen bautansa misalin wanda ya shirka da Allah kamar sali rajulin kamar misalin wani mutum ne ishtara abdan min khalisi malihi bi zahabin warqin mutum ne ya ɗauki dukiyansa tsantsa wannan dukiyar ba ta wani a ciki dukiyarsa ce mallakarsa shi kadai inji annabi ya yahaya yana ba su misalin mutumin da ya shirka kamar mutum ne ya ɗauki dukiyansa mallakansa ya tafi ya sayo bawa da ya sayo bawa sai ya ce masa hazihi dari wa haza amali kaga ga gidana sannan ga irin aikin da nake so kai min da kuɗinsa ya sayo wannan bawan ya kuma nuna masa gidansa ya ce masa ga irin aikin da nake so kai min fa'amal wa addi ilayya ka je kai aiki ka kawo min sai annabi yahaya ya ce to fakana ya amalu sai wannan bawan ya tafi yana aiki din wa yu'addi ila gairi sayyidihi amma in ya samu kuɗi sai ya kai ma wani kuma bayan mai gidan nasa mai gidansa fa ya soyo shi da kuɗinsa yake ciyar da shi yake tufatar da shi ya biya masa bukatunsa ya kuma nuna masa aikin da yake so ya mar duk sa'ilin da ya gama aikin ga abin da zai kawo kuma ga wurin da zai aje amma da ya tafi yana wannan aiki sai ya ɗauki kuɗin da ya samu sai ya kai ma wani mutum daban sai annabi ya yi ya tambayi banu isra'ila ya ce musu fa ayyukum yarba an yakuna abduhu kazalika tambayar da nake muku waye cikin ku yake yarda a ce bawansa ya zama kamar haka ko kun yadda a samu a cikinku wani yana da bawa wanda ya ɗauki irin wannan misali bai jira amsar ba sai ya ce to wannan ita ce kalma ta farko wannan shine umarni na farko da Allah madaukaki ya yi min in yi aiki da shi kuma in umarci banu Isra'ila su masu yi aiki da shi ya ce musu na biyu wa inna Allah amara kun bi salati kuma lallai fa Allah yana umurtan ku ku yi sallah ku rika tsaida da sallah Fa'ida idza kuma in kuna sallar nan to ana son sallar ta zama tsarkakakkiya fala taltafitu don haka ko kowaiwaye ba a so ku yi a cikin sallah in annabi yahaya alaihi salam kada ma ku yi waiwaye a cikin sallah in kun tsaya sallah to kada ku ringa waigawa fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi malam lam yaltafit domin kuwa Allah yana kafa fuskarsa daidai da fuskar mai sallah daidai da fuskar bawansa da yake sallah matukar wannan bawan nasa bai waiwaya ba wannan ya dace da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, masu yawa muddin mutum ya tsaya sallah to babu shakka fuskarsa tana daidai da fuskar Allah maɗaukaki kada ka suranta cewa Allah ya taho wannan guri yaya za a yi bai dace da tunaninka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma annabi yana faɗa mana gaskiya abinda hankalinka bai kama ba ka bar shi ga Allah Allah madaukaki shi ya bar wa kansa sanin yanda yake fuskantar bawa amma babu shakka hadisan manzon Allah sun tabbatar da cewa duk sa'ilin da mutum ya tsaya sallah to Allah madaukaki yana ganawa da shi fuskar bawa tana daidai fuskar Allah madaukaki yana gaban bawa malam yaltafit amma fa sharadin muddin mai sallan nan bai waiwaya ba da zaran ka waiwaya shi kenan kuma wannan ganawa da kake da Allah wannan albarkan na cewa ka dace da fuskar Allah wannan albarkan ta kubuce maka kun ga maganar ba ma bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaiwai ba ta fito daga bakin annabi Yahaya alaihi salam annabi Yahaya ya ce musu na farko ita ce kalmar shahada umarni na biyu shine sallah sai ya ce to na uku kalma ta uku da Allah ya umarce ni da ita in yi aiki da ita kuma in umarce ku ku yi aiki da ita wa Amurkun bi siyami ina umurtan ku da yin azumi Allah ya ce min in yi azumi kuma kuma an umarce ku da yin azumi fa inna masala zalika ka masali rajulin fi isabatin misalin azumi kamar misalin mutum ne a cikin wata 'yar jama'a mutum ne yake cikin wata ƙungiyar jama'a ma'ahu surratun fiha miskun yana ɗauke da wata yar jaka cikin jakan kuma akwai turare na almiski fa kulluhum yu'jibuhu rihuha duka wannan taron kowa yana sha'awan kamshin da yake ji idan ya buɗe wannan jakan tasa kamshin turaren nan yana fita duk wanda yake taron yana jin kamshin kaga yana jin daɗi sai annabi Yahaya ya ce musu to wa inna riha sa'imi wato iskar da take fita daga bakin mai azumi atyabu inda Allahi ta fi kamshi a wajen Allah mai rihil miski fiye da kamshin turaren almiski kun ga wannan magana ta fito daga bakin annabi yahaya alaihi salam kamar yadda ta fito daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kalma ta uku wanda Allah madaukaki ya umarce ni da ita kuma ya ce in gaya muku kuma ku yi aiki da ita sai ya ce na hudu wa amurkun bi sadaka ina umurtan ku ku ringa ba da sadaka ku rika ba da sadaka fa inna masala zalika misalin sadaka ka masali rajulin asarahu al'adu kamar misalin mutum ne wasu makiya suka tsare shi da suka kama shi a matsayin hursunan su fa ya yadahu ila unuqihi waɗannan makiyan suka ɗauko igiya suka ɗaure hannayensa suka haɗa da wuyan shi suka ɗaure wa qaddamuhu liyadribu unuqahu sun gabatar da shi a cikin taro za su fille kansa faqala sai mutumin ya ce ana abdi nafsi minkum bil qalil wal kaseer ku dakata yace ma waɗannan makiyan nasa ku dakata ina da kuɗi komi yawan abin da kuke so komi kankantansa zan iya biyan ku don in fanshi kaina suka ce kana da kuɗi da zaka fanshi kanka yace ina da kuɗi annabi yahya ya ce fafada nafsahu minhum sai wannan mutumin ya kubutar da kansa ya fanshi kansa daga waɗannan mutane da suka yi nufin hallaka shi to haka azumi yake ga musulmi muddin musulmi yana azumi to kamar yana kubutar da kansa ne daga azaban Allah sai ya ce to na biyar wa amurukum an tabkurullah ina umurtan ku ku rika zikirin Allah madaukaki ku yawaita zikiri ga Allah madaukaki fa inna masala zalika misalin zikiri ka masali rajulin kamar misalin mutum ne kharaja kharaja al'adu fi afarihi sira'an makiya suka hito suna neman sa suna bin shi yana gudu hatta idza ata ala hisnin hasinin har dai ta wata ganuwa mai karfi wadda ta yi shamaki tsakaninsa da waɗannan mutanen fa ahraza nafsahu minhum ya samu tsare kansa daga waɗannan mutane ba samu isa gare shi ba sai annabi yahaya ya ce kazalika al-abdu haka nan bawa yake la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah bawa baya iya wato tsare ransa ya iya garkuwa ma ransa daga hadari na shaitan sai fa in ya rike zikirin Allah babu wata ibadar da mutum zai rike ya samu garkuwa daga musiba ta shaitan daga hadari na iblis in banda zikirin Allah muddin musulmi ya sanya zikirin Allah a cikin ibadarsa to yana da wuya mutane su cin masa yana da wuya wani ya kama kafansa ta yawan lada a wajen Allah madaukake waɗannan su ne abubuwa guda biyar da Allah ya umarce ni in yi aiki da su kuma ya gaya min in sanar da ku in umarce ku kuma ku yi aiki da su to in kuka duba duka waɗannan kalmomi guda biyar sun dace da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanne ne cikin abubuwan nan da aka umarci banu Isra'ila su aikata wanda babu shi a karantarwar manzon Allah. Na farko dai kalmar shahada, Allah ya umarce ni in bauta masa kada in yi shirka da shi. To, kaga kalmar shahada ita ce dama kalma mafi ƙarfi wadda take shigar da mutum musulunci a karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ga kuma sallah, sannan ga azumi, wanda azumin nan ya dace da ita wannan ayar da muka karanta kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku wannan hadisin wanda al-Haris al-Ash'ari ya rawaito yana tabbatar da ma'anan ita wannan ayan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin wannan hadisin annabi Yahaya Allah madaukaki ya umarce shi da ya isar da waɗannan kalmomi ga banu Isra'il a cikin kalmomin akwai umarni gare su cewa su yi azumi kaga mu ma Allah madaukaki ya wajabta mana azumi don haka ashe azumi ba yanzu ne aka fara ba tuntuni Allah madaukaki ya shar'anta shi ga banu Isra'ila waɗanda suka gabace mu a ƙarshen maganarsa ya kawo batun zikiri wanda zikirin nan shi ke zama garkuwa ga bawa dangane da haɗari na shedan. Ah, yana dacewa da abin da Allah ya faɗa a suratul ankabuti utul ma uhiya ilayka min alkitabi utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ladhkuru الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يتي أتل ما أوهي إليك من الكتاب ككرن تأبين أكي مك وحينسا نوانا لتاهن قرآني وأقم الصلاة كما كتير صلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر lallai ta sallah tana hani game da aiki na alfasha da kuma ayyuka da shari'a ta ki wala zikirullahi akbar sai Allah ya ce kuma lallai fa zikirin Allah shi yafi girma zikirin Allah shi yafi girma wallahu ya'lamu ma tasma'una Allah yana sanin abin da kuke aikatawa ashe zikirin Allah abu ne mai daraja kamar yadda annabi Yahaya yayi bayanin sa ga banu Isra'il yake cewa kamar mutum ne wasu makiya suke bin sa a gudu suna kokarin su kama shi amma ba su iya cin masa ba to haka ne duk mutumin da ya rike zikiri to wani maki bai iya cin masa akwai hadisin ummu hani Allah shi kara mata yarda yar sayyiduna ali yar abu talib hadisin yana cikin sahihu targhib hadisi na 1553 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1316 ummu hani Allah ya kara mata yarda tace marrabi rasulullah zata yaumin wata rana manzon Allah ya zo wuce ni ‘yar uwa ce ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, saboda ‘yar Abu Talib ce, Abu Talib kuwa babban manzon Allah ne, to ita ma musulma ce. Ta ce manzon Allah ya zo wuce ni a wata rana kuntu sai na ce masa ya rasulullah kad kabirtu hakika shekaru sun mun yawa wa ba'uftu kuma jikina ya yi rauni. Au kama ko koko kamar dai haka din in ji wanda ya ruwaito hadisin. famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisa kamin umarni da wani aikin da zan yi shi ina zaune kuma in samu lada a wajen Allah jikina ya yi rauni tsufa ta same ni ba zan iya tashi ina na filfilu ba ayyuka wanda ake yinsu da jiki yanzu za su yi min wahala ka gaya min wani aikin da zan iya yinsa ina zaune a waje guda kuma in samu tarin lada a wajen Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata sabbihillaha mi'ata tasbiha ki yi tasbihin Allah sau ɗari ki ce subhanallahi sau ɗari fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqaba tu'taqinaha min walad isma'il zai zama daidai da a ce kin yanta bayi ɗari ki yi tasbihi ki ce subhanallah subhanallah sau ɗari to kowace kalma kika faɗa subhanallah yana daidai da an bawa guda kuma mai daraja bawan ma mai daraja ba kowane irin bawa ba wahmadillah mi'ata tahmida sannan ki ki yi godiya ga Allah wato ki ce alhamdulillah shine tahmid tasbihi shine subhanallah at-tahmid shine alhamdulillah ki rika cewa alhamdulillah alhamdulillah mi'ata tahmida ki guda ɗari fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musraja muljama tahmalina alaiha fi sabilillah yana daidai da a ce kin sayo dawakai guda ɗari lafiyayyun dawakai guda ɗari kowane doki an saka masa siddi an sa masa linzami babu abin da ya saura illa a haushi kawai a tafi yaki a lokacin da za a tafi yaƙi na addini sai kika kirawo sojojin musulmai kika ce ga waɗannan dawakai guda ɗari ku hau ku tafi yaƙi a cikin tafarki na Allah ladanki da kika yi alhamdulillahi guda ɗari yana daidai da ladan mutumin da ya sayi dawakai guda ɗari masu linzami da siddi ya bayar aka tafi yaƙi a kai ka ce alhamdulillah sau ɗaya in ji annabi Muhammad yana daidai da mutumin da ya ba da sadakan doki guda mai linzaminsa da siddin sa aka tafi yaƙi a kan wannan dokin wa kabirillaha mi'ata takbira sannan ki yi kabbaran Allah sau ɗari ki ce Allahu akbar sau ɗari fa innaha ta'dilu laki mi'ata badana muqallada mutaqabbala ah, yana daidai da a ce kin ba da sadakan raƙumi guda ɗari waɗanda ma kuma aka karba sadakan ah, a ce kin yi kabbara sau ɗari to daidai ne da wanda ya sadaka da raƙumai guda ɗari wa hallilillah mi'ata tahlila ki hailala wato ki ki ce la ilaha illallah sau ɗari shine hailala ibnu khalaf yace ahsibuhu ina tsammanin wanda ya rawaito hadisin ya ce in kika ce la ilaha illallah sau ɗari tamla ma baina sama'i wal ardi ladan da za a baki ya cika tsakanin sama da ƙasa wala yurfa'u yawma izin li ahadin amalun sai annabi ya ce mata to a wannan ranar da kika yi wannan ibadan babu wani ɗan adam da za a ɗauki aikinsa zuwa sama aikinsa ya fi naki illa an ya bi misli ma sai fa in ya yi irin abin da kika yi kaga ba a gaya mata fiye da ɗari ba saboda ta ce tana zaune take son ta yi wannan ibadan sai aka ba da shi daidai kima yanda kowane tsoho zai iya yi ko subhanallahi sau ɗari alhamdulillahi sau ɗari allahu akbar sau ɗari la ilaha illallah sau ɗari wannan kowa na iya yi hatta mara lafiya in yana kwance akan gadansa ba wai ana nuna iyakan abin da mutum zai iya yi ba ne domin wannan nau'in zikirin yana cikin zikiri da ake kiransa uh, al-mutlaq wanda ba shi da kaidi ba da iyaka a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wa hallilillaha mi'ata tahlila ki hailalan ubangiji wato ki ce la ilaha illallah sau ɗari la tazaru zamban waɗannan hailala da kika yi ba za su kyale wani zunubi ba wala yasbiquha amalun kuma babu wani aiki da zai tsere musu ta wajen lada babu zunubin da zai saura a jikinki in bayan kin yi wannan zikiri face Allah ya gafarta miki wannan riwaya kenan ta Ibn Majah sannan kuma babu wani mutum da zai yi aiki da zai tsere miki ta wajen lada sai fa in yayi irin abin da kika aikata Da haka darasi na farko da muke samun sa a cikin waccan aya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ashe kaga azumi ba a kanmu ne aka fara wajabtawa ba waɗanda suka gabace mu ma an wajabta shi a kansu darasi na biyu wannan aya tana nuna mana cewa azumi farilla ne ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siya an wajabta muku azumi ya kuma dace da hadisai masu yawa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullahi bin Umar yana sahihul Bukhari da sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islami ala khams shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'u zakati wal hajji wa sawmi ramadan addinin musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar manzon Allah ya ce na farko kalmar shahada ya dace da kalmar da annabi Yahaya ya gaya ma banu Isra'il na biyu sallah na uku zakka na hudu haji manzon Allah ya ce na biyar azumin wata Ramadan kun ga ashe azumin nan baya ga cewa ma farilla ne yana ma cikin rukunnan musulunci wanda in aka rasa shi to musuluncin mutum bai karbuwa a wajen Allah don haka wajibcin azumi ga musulmi ya samu tabbaci a Qur'ani kuma ya samu tabbaci daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hadisi ingantacce ga hadisin Abu Huraira yana cikin sahihu sunanin Nasa'i hadisi na 1992 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atakum ramadan shaharun mubarakun wata ramadan ya iso muku ya ku musulmai wata mai albarka inji Annabi Muhammad wata ramadan wata mai albarka sai manzon Allah ya ce faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya wajabta muku azumin wata Ramadan tuftahu fihi abwabus sama da zaran watan ya tsaya ana buɗe kofofin sama wa tughlaqu fiha abwabul jahim ana kukkulle kofofin wutan jahannama Allah shi kare mu daga shiganta wa tughallu fihi maradatu shayatin sannan ana daure kangararrun shedanu a cikin watan azumi ana ɗaure shaidanu kangararru lillahi fihi lailatun khairun min albishahar. Allah yana da wani dare ɗaya tak da yake cikin watan wanda albarkansa ya dace da albarkan dare dubu daren lailatul qadr kenan Allah ya mana muwafaka da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai man hurima khairuha faqad hurima wanda duk aka haramta masa samun alherin watan Ramadan hakika an haramta masa samun babban rabo Allah shi kare mu a wata riwayar ta uku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yunadi munadil kulla laila a kowane dare akwai wani mai kira da yake kira wani mala'ika a kowane dare na watan ramadan mala'ikan yana kira ya bagi alkhairi halum wa ya bagi sharri ya aqsir ya kai mai neman alheri ya ka ka ƙara wato ƙoƙari ta wajen ayyukan ka na alheri don haka yasa ake son duk wani abu mai kyau ka yawaita yin sa a cikin watan Ramadan saboda ladan da zaka samu ya fi ladan da zaka samu in ka yi wannan alheri a wani wata a kowane dare mala'ika sai yayi kira mai neman alheri maza ka ƙara ƙoƙari ta wajen aikin alheri kai kuwa mai neman sharri ka takaita don kuwa zunubin da zaka samu a cikin wannan wata yana da yawa ba dukkan shaidanu ne don akwai mutane da suke tambaya suna cewa shin ana daure shaidan kenan a watan Ramadan baya iya tafiya ya batar da mutane babu in ka duba sahihu sunan ibn Khuzaima a littafin sa na uku shafi na 188 yayi babi guda yace babu zikiril bayani anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innama arada bi qawlihi wa suffidati shayatin maradatal jinni minhum la jami'a shayatin ba dukkan aljanu ne ake ɗaurewa a watan Ramadan ba, kangararru a cikinsu. Ai, duk da haka za ka samu ana za rika samun fasikai a cikin watan Ramadan waɗanda ba su bin dokokin Allah. Idan ka ga mutum a watan Ramadan yana sabon Allah to ka tabbata wannan mutumin fasikancinsa ya kai makura. Allah shi kare mu. Ga kuma riwaya ta Amr bin Murra Aljuhani tana cikin sahihu targhib a nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajensa ya ce ya rasulallah a ra'aita in shahitu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah shin kana gani in na shaida cewa ba abin bauta sai Allah kuma na shaida cewa kai manzon Allah ne wa sallaitu salawatul khams nay salloli guda biyar din nan wa addaitu zakata na bada zakka wa sumtu ramadan nay azumin watan ramadan famin man ana shin a kiyama ina tare da suwaye kala sai annabi ya masa min as-siddiqin wa shuhada'i ya karanta masa ayat suratul nisa'i wa yuti' Allah war rasula wa man yuti' Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an ذلك الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما yace ya rasulullah in na shaida cewa ba abin bauta sai Allah kuma na shaida cewa kai manzo ne na Allah na tsaye da salloli biyar a kowace rana na ba da zakkar dukiya na na azumin watan Ramadan ina tare da wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mina siddiqina wa shuhada'i a ranar kiyama kana tare da as-siddiqina wato siddiqai wa shuhada kuma kana tare da waɗanda suka yi shahada saboda Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula wanda yake ma Allah biyayya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya فأولئك مع الذين wa الله عليهم من wa hasuna ulaika والصالحين وحسن أولئك رفيقا bai kai nasu ba, Allah zai hada ka da su. wannan yana cikin falala da Allah yake wa musulmai a ranar kiyama wanda duk aka sa shi a cikin aljanna to Allah yana masa wata kyauta ta musamman a lokacin da annabi yake wata tafiya wani balaraban ƙauye ya hange shi ya ce ya muhammad shi bai ma gane ya kamata a ce ya rasulallah ba ya muhammad manzon Allah ya ce na'am ya ce almar'u ma'aman ya ce eh, almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq mutum ne yana son aikin wasu mutane amma yayi ta kokari aikinsa ya kai nasu ina abin bai yiwu ba shin a lahira zai iya ganin su kuwa sai manzon Allah ya ce almar'u ma'aman ahab ai mutum a kiyama yana tare da waɗanda yake so idan kana son annabi Muhammad to ko da aikin ka bai kai na annabi Muhammad ba a ranar kiyama Allah zai daga darajanka zai hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula wanda duk yayi ma Allah biyayya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya fa'ula'ika waɗannan ma'alladina an'ama Amallahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina kama daga annabawa wa siddiƙina da siddiƙai, wa shuhada da shahidai wa salihina da mutanen kwarai wa hasuna ula'ika rafiqa Allah ya ce zalikal fadlu min Allah kar ka ɗauka aikinka ne ya baka wannan wata falala ce wadda Allah yake wa musulmai da suka samu kansu a cikin aljanna Allah ka samu na ciki wa kafa billahi alima kuma Allah ya isa ya zama masanin wanda ya dace a bashi irin wannan falala darasi na biyu kenan da aya take karanta da mu cewa azumi farilla ne a kanmu kuma e, wato aya ta karanta da mu cewa ba mu ne na farko ba banu isra'ila su ma Allah ya wajabta musu azumi darasi na uku da aya take karantar da mu ita ce hikima da Allah maɗaukaki ya wajabta azumi a kanmu Allah ya ce la'allakum tattakuna da fatan ku kiyaye Allah da fatan ku samu tsoron Allah yaya ake azumi ya sama wa musulmi tsoron Allah domin ayan nan ta tabbatar mana duk mutumin da yake kiyaye azumi to Allah zai bashi wata kyauta zai samu tsoron Allah shine attaqwa zai samu wannan falala ta ubangiji a dalilin yin azumi ibnu nasir as-sa'di a tafsirinsa shafi na 70 Ya ce inna siyama min akbari asbabi takwa in kana son ka samu tsoron Allah misali zuciyarka tana da alamar kekashewa kana ganin kamar kana da raunin imani kana son imanin ka yayi karfi ka je kusa da Allah to abin da zaka rike nan da nan ya sama maka imani nan da nan ya sama maka tsoron Allah nan da nan ya kai ka kusa da Allah shine azumi me yasa li'anna fihi imtisalu amrillah saboda cikin azumi ana kwatanta umarnin Allah wacce na haihi da kuma kokarin nisanta abin da Allah ya hana yace fa min mashtamala alaihi takwa na farko inna sa'ima yatruku ma harrama Allahu alaihi min al-akli wa shurbi wal jima'i wa nahwiha mutum in ya dau azumi yana kokarin nisantan duka abin da Allah ya haramta masa idan mutum ya dau azumi zaka ga bai cin abinci bai shan abin sha bai jima'i da makamantan abubuwa na waɗanda duka an hana mai azumi yayi yana ta kokarin ya ga ya bari kun ga yana kamanta bin umarnin Allah kenan da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidhalika ila Allah in ka tambaye mai azumi don me yasa baka cin abinci me yasa baka shan abin sha zai ce maka yana kokari ne ya kusanci Allah rajiyan bitarkiha sawabahu yana fatan barin waɗannan abubuwan da yayi zai samu lada akai fa haza min taqwa kaga wannan ya shafi aiki na tsoron Allah don haka kokarin nan da yake yi yana dada sama wa kansa ne tsoron Allah yace na biyu wa minha anna sa'ima yudarribu nafsahu ala muraqabati Allah ta'ala idan mutum yana azumi kamar yana training ɗin ransa ne kamar kana horon ranka ne akan kulawa da dokokin Allah kamar kana wato horon ranka yadda za ka yi ka sama wa kanka jin tsoron Allah da tunanin cewa Allah fa yana ganin ka da tunanin cewa akwai ranar da zaka gamu da Allah duk wannan darasi ne wanda azumi yake karantar da kai fa ya yatruku ma tahwi nafsuhu ma qudratihi alaihi zaka ga mutum yana azumi yaki cin abin da yake so ya yaki shan abin da yake so ya sha duk da yake yana iya yi cikin aljihunsa akwai kuɗi yana iya tafiya wani gu ya buye sai abinci ya ci amma bai yi hakan ba me yasa bitla illahi alaihi saboda ya san Allah yana ganin sa kun ga ashe tunanin Allah yana ganin sa ba zai saba mar a ɓoye ba kamar yadda bai saba masa a bayyane wannan yana daɗa ƙara masa tunanin lallai fa akwai ranar da zai gamu da Allah tsakaninsu babu tafinta ashe azumi yana iya sama wa mutum wato tsoron Allah yace dalili na uku wa minha anna siyamu anna siyama yubayyiqu majari shaitan azumi yana matse kafan da shaitan yake samu ya shiga ta jikin dan adam Fa'innahu ya yajri min ibn adam majrad dami saboda hadisin annabi sallallahu ya tabbatar mana cewa shedan yana tafiya a jikin dan adam inda duk jini yake shiga shedan yana shiga haka manzon Allah ya faɗa hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2175 duk inda jini yake iya shiga a jikin dan adam shedan yana iya shiga fa bisiyami to idan ko mutum ya ɗau azumi yub'afu nufuzuhu ta wannan ta azumin da aka ɗauka ake raunana kafan da shedan yake shiga jikin ɗan adam wata ƙillu minhul ma'asi don haka yasa ranar da mutum yake azumi inda zai ɗauki biro ya rubuta zunubin da yayi zai samu ba su da yawa saboda albarkacin wannan azumin Allah ya toshe kafofin da shedan ke iya samun daman shiga jikinsa kun ga ashe kenan azumi yana iya sama wa mutum tsoron Allah sai ya ce na hudu wa minha anna sa'ima fil galibi taksuru ta'atuhu galibi in mutum yana azumi zaka samu yana yawaita biyayya ga Allah yana yawaita ayyukan da zai samu lada kamar sadaka kamar ziyara sada zumunci da nafilfilu da sauransu wa ta'atu min khisali taqwa sannan waɗannan ayyuka da yake ta ƙara yi a cikin watan azumi suna daɗa ƙara masa kusantar Allah ne kuma suna cikin ayyuka da suke sama wa mutum tsoron Allah sai yace na biyar wa minha annal ganiya wato mutum mawadaci za ka alamal ju'i zaka ga ranar da ya azumi ya dandani yadda zafin yunwa yake aujaba lahu zalika muwasatul fuqara almudimina a dalilin wannan azumi da yayi sai ya gane ashe yunwa bata da dadi sai tunani da kuma tausayin halin da talakawa suke ciki ya shiga zuciyarsa, wa hadha min khisali takawa da wannan dalili mutumin nan sai aka samu yana taimakon talakawa saboda ya ji yadda yunwa take bata da dadi don haka da zarar ya ga wani mutumin da ya shiga wani hali na talauci sai ya taimaka masa kun ga ashe azumin ya taimaka masa ya sama mar wani aiki na tsoron Allah to wannan ya dace da wata magana da al-Imam Sabuni yake a cikin Rawa'iul Bayan a juz'i na farko shafi na 152 yace fa sawmu yaksuru shahwatal batn wal farji kana iya dunkula maganganun da Ibn Sa'ad yayi Ibn Nasir Sa'di yayi kace azumi yana karya sha'awa biyu domin duk dan adam sha'awa biyu ne wa inna ma yas'an nasu li hadaini duk inda dan adam yake kaga yana wani kokari a duniya sha'awa biyu yake kokari ya biya ma kansa al batni wal farji sha'awa ta ciki da kuma sha'awa ta al'aura ba ta uku kokarin ka ci ciki kake ma hidima ko kokarin ka sha ciki kake ma hidima don haka sha'awar ba ta wuce kashi biyu din in ka tattara maganganun kaf sai ka ce azumi yana karya sha'awa biyu sha'awan ciki da na al'aura ah, akwai wani karin magana da larabawa suke yi suna cewa almar'u yas'a li garaihi ah, batunihi wa farjihi duk inda dan adam ka ganshi yana kokari to yana kokarin biyan bukatu biyu ne bukatun nan kuma duk a boye suke al'auransa da cikinsa ciki na boye al'aura na boye in kaga dan adam yana kokari a duniya to sa duka bai wuce ya biya ma kansa waɗannan bukatu guda biyu din ba azumi kuwa shine kadai aikin da yake karya sha'awa biyu din nan da sha'awa na ciki da kuma sha'awa na al'aura ka duba tafsirin fakhrul razi a mujallal na biyar shafi na 77 kuntu amshi ma abdullahi Biminan na kasance ina tafiya tare da abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina usman shi yake halifa ina tafiya da Abdullahi bin Mas'ud Amina falakiyahu Usman sai sai na Usman ya haɗu da mu da ya haɗu da mu sai ya kira shi ya ce masa halumma ya aba Abdurrahman maza ka zo ya kai baban Abdurrahman sai na Usman ya kira Abdullahi bin Mas'ud yana so ya magana da shi fa kama ma'ahu yuhaddisuhu ya keɓe da shi suna ta magana ni kuma ina jira ina gefe can ina tsaye fa lahu Usman ah, da can shi Abdullahi bin Mas'ud kai da ya ga cewa maganganun da na Usman yake so yayi da shi ba maganganu ne na keɓanta ba sai ya kira alkama din ya ce alkama zo sai alkama ya zo da ya zo gurin yana zuwa sai na Usman ya ce masa ya aba Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman wato Abdullah bin Mas'ud ala nuzawwijuka ala nuzawwijuka jariyatan shabba shin baka yarda mu auren maka wata budurwa mace budurwa yarinya ka yadda mu auren maka in kana da bukata mu baka mace budurwa la'allaha tuzakkiruka baba ma mabawa min zamanika babu mamaki in mun baka budurwan nan za ta tuna maka yadda da kuruciyarka take hmm. in ji sayyidina usman wanda al-imam nawawi yadda yake sharhan wannan magana a cikin sharhu sahihi muslim a juz'i na tara shafi na 147 yace ma'anahu tatazakkaru biha ba'da ma madha min nishatika wa quwwati shababika idan aka auren maka da budurwa to a dalilin auren maka da budurwan nan za ta tuna maka yadda da can kuruciyarka take fa inna zalika yan ashul badan wannan shi ke sa ka ga mutum ya wartsake rayuwarsa ta canza wato abin da ake nufi in ka ga mutum tafiyarsa ta canza adonsa ya canza to in ka bincika da kyau za ka samu ya auri budurwa abinda da na usman yake nufi kenan da zarar mutum ka kaga rayuwarsa ta jirkice to ba shi budurwa zaka ga ya canza domin zai yi kokarin ya ɗauko da can yadda yake kuruciya don ya burge ta ne sai na usman bai faɗi magana ba sai da alkama ya zo gun sai ya ce ma abdullahi bin mas'ud ka son ba ka budurwa ba mamaki ta tuna maka kuruciyar kafa wato ta tuna ma yadda da kake da ado da sauransu kasan tsufa duk yakan sa mutum ya manta waɗannan amma da zaran ka bashi budurwa zai kokarin ya burge ta don haka sai koma yana ado yana gyara rayuwarsa Abdullahi bin Mas'ud sai ya ce la in kulta zaka tunda ka faɗi haka to laqad qala lana rasulullahi mu kuwa ai manzon Allah ya gaya mana wa ana yau yawma izin akwai wata rana da annabi ya fito ina tunawa manzon Allah ya fito ya samu mu matasa muna tare a wuri guda dan Abdullahi bin Mas'ud ya musulunta a lokacin yana saurayi ya ce wata rana annabi ya fito ya same mu matasa muna tattare a wuri guda sai ya ce mana ya ma'asharar shababi ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata wanda zai iya yin aure yana da dukiya da zai iya wa kansa hidima ta aure fale ta zawato gaskiya yayi aure manzon Allah ya gaya masa samari wanda duk zai iya aure yana da halin yin aure to yayi auren nan fa innahu <clears throat> agabu lil basari wa ahsanu lil farji domin ko auren nan Shi ne abin da ya fi runtsa idon mutum kuma shi ne abin da ya fi tsare al'aurarsa babu abin da yake iya sa namiji ya kauda ganinsa ga mace in ban da aure babu abin da ke iya sa namiji ya iya tsare al'aurarsa in ban da aure haka nan ita ma mace babu abin da ke sa mace ta kauda kai ga maza ba ta kallon maza ah, in ban da aure in tana da miji ba ta damuwa da ta rika kalle kalle amma da zaran ba ta da aure to jazaman wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa babu abin da yake iya sa ɗan adam ya runtse ganinsa ya kau da idon shi kada ya kalli mace ko mace ta kalli namiji in ban da aure babu abin da ke iya sa namiji ya tsara al'auransa ko mace ta tsara al'auranta in ban da aure kun ga annabi yana nufin babu abin da zai cire ma ɗan adam sha'awa sai aure manzon Allah yake gaya wa matasa in ji Abdullahi bin Mas'ud sannan sai annabi ya ce wa mallam yastati wanda ba zai iya auren nan ba a cikin ku ku matasa fa alaihi bi sawmi to ya ringa yin azumi fa innahu lahu wija'un don kuwa azumin nan zai zama wani dalili ne da zai dake kansa abinda ake cewa an dake kai yadda ake dake rago ko akuya kasan idan an dake shi kuma bai da sha'awa kwata-kwata manzon Allah ya ce to azumi yana cire wa mutum sha'awa baki ɗaya tamfar ma ya zan ba shi da sha'awan kwata-kwata a rayuwarsa Abdullahi bin Mas'ud ya kawo wannan hadisi wato hikima ce shi sayyidina Usman da ya gaya wa Abdullahi bin Mas'ud ka so mu ba ka budurwa maganar ba da Abdullahi bin Mas'ud ake yi ba domin da sayyidina Usman din da Abdullahi bin Mas'ud dukkan a wannan lokacin tsofi ne shi alkama ya ce ru'itu annahu haddasa bihi min ajli sai na gane ashe ni suke ma wa'azi wato hikima ce na wa'azi na manyan sahabban annabi Muhammad Sai na Usman yana so yayi ma alkama wa'azi kai aure ya hangi alkama yana tafiya tare da Abdullahi bin Mas'ud dan mutum ne mai kokarin neman ilimi shi alkama ya bi wannan ya dauki karatu ya bi wannan sahabin ya dauki karatu ranar Amina sai ya hange shi shiga ga Abdullahi bin Mas'ud shine sai ya kira Abdullahi bin Mas'ud sai ya ce masa to ina so zan yi wa'azi ga wannan ah, saurayi mai kokarin ilimi yayi aure bari mu kira shi in mun kira shi ga hikimar da zamu yi shine sai ya kira shi Abdullahi bin Mas'ud da ya ce yaka da ya zo sai sayyidina usman ya ce abdullahi bin mas'ud baka so mu baka budurwa ba mamaki fa tuna ma yadda ka take sai abdullahi bin mas'ud ya a to tunda ka faɗi haka barin baka labari kuma ai zamanin annabi ya tara matasa ya ce mana wanda zai iya aure cikin ku fa yayi wato hikima ce ake kai da kake bi na kana kokarin yin karatu baka da mata ga fa abin da manzon Allah ya faɗa ga wata sunna fa da baka ɗauka ba alkamai ya na gane da ni ake yace falam albat hatta ya yace wallahi ana gama aikin hajjin nan nace ne aure wato abin da hadisin nan yake karantar da mu shine annabi yace azumi yana cire sha'awa ga dan adam kun ga ya dace da yadda ayar qur'ani nan ta faɗa Allah madaukake yace la'allakum tattakuna da fatan za ku samu hanyar kiyaye dokokin Allah ashe idan baka da mata abin da ya fi dacewa gare ka kana azumi in kana azumin nan to Allah madaukaki a dalilin azumin nan zai toshe kafofin shedan a gare ka har ma a cire ma sha'awa namiji ko mace wannan wata nasiha ce wadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin ta ga alkama Allah ya kara Allah ya kara musu yarda shi kadai azumi abu ne wanda yake sama wa mutum tsoron Allah in ka ɗauke ma sauran ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar don haka a suratul nisa'i Allah madaukake ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Allah ya ce ya wajabta mana azumi la'allakum tattakuna da fatan ku samu daman tsoronsa tsoron Allah nan shine ginshikin komai azumin nan da aka wajabta shi akan mu ba mu ne farko ba to haka nan shi ma tsoron Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duk na Allah ne walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa mun yi wasici ga waɗanda aka ba su littafi gabanin ku banu isra'il wa iyyakum da kuma kanku ku musulmai anittaqullaha cewa dukkan ku ku ji tsoron Allah da ahlul kitabin na da da ku dukkan ku mun yi wasici ga kowa akan cewa ku ji tsoron Allah kamar yadda aka wajabta azumi akan mu dukkan mu haka na aka wajabta jin tsoron Allah akan mu dukkan mu sai Allah ya ce wa in takfuru idan kuwa dukkan ku kuka haɗu kuka kafirce ma Allah fa inna lillahi ma fi samawati wa fil ardi to abinda duk yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa mallakan Allah ne ba ku rage Allah da komi ba wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya zama wadaci kuma abin godiya ko da ba ku gode masa ba akwai masu gode ma Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka mallakan Allah ne ya sake maimaita wannan kalma sau uku don ya tabbatar maka cewa dan baka bauta masa ba baka rage shi da komi ba wa kafa wakila Allah ya isa zan wakili ga dukkan kome in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira in ya sha yuzhibukum idan da Allah ya yi nufi da sai ya tafi da ku ayyuhan nas ya ku mutane in Allah ya nufi sai ya hallaka dukkan dan adam ya shafe duniyar wa atibi bi na ya kawo wata halittar ya dora akan duniya wa kana Allah ala zalika kadira kuma Allah ya kasance mai iyawa ne akan haka abu ne mai sauki gare shi don haka don ka bi Allah baka kare shi ba ka kare kanka ne in ka kafurce ma Allah baka rage shi ba ka rage kanka من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد ثواب الدنيا wanda يزن شي shi wato sakamakon duniya yake so yake nufi aikinsa duka in yayi yana so ne ya samu sakamako na duniya ba na kiyama ba to idan ma duniyar kake so fa inda Allah sawabu duniya wal akhirah ah, sakamako na duniya da na kiyama duk a hannun Allah suke wato lada da ake samu a nan duniya da wanda ake samu a lahira duka mallakan Allah ne wanda duk yake son duniya to wajen Allah zai nema haka ma wanda yake son lahira wa kana Allah sami'an basira kuma Allah ya kasance mai ji mai gani wannan aya ta karantar da mu abubuwa guda uku na farko Allah ya tabbatar mana cewa azumi farilla ne akan musulmai na biyu azumin nan ba mu ne aka fara farlanta shi akan mu ba dukkan ahlul kitabi da al'umma da ta gabaci zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wajabta azumi a kanta sannan na uku azumi yana sama wa mutane tsoron Allah Allah ka sa azumin da muka yi sama mana tsoron ka ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun karanta mana aya ta gaba kuma ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خير معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه, يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وانا آير واتو ta شكرتو مي يوان yawan ان كا ka kasa ilimin da yake cikin azumi kashi uku wannan ayar dai ta dauki kashi daya don haka karatu ne mai dimbin yawa amma a takaice Allah ya kirga wasu rahamominsa da ya mana a tattare da azumi rahama ta farko azumin da aka ce an wajabta mana shi sai Allah ya tabbatar mana azumin ma na farko dai ba mu ne farko ba mu kadai bane an wajabta shi akan waɗanda suka gabace mu to sannan yace ayyamin ma'dudatin kwanakin yan kaɗan ne sannan sau ɗaya a shekara a wata guda a shekara kun ga wannan rahama ce ta Allah da Allah ya yi nufi sai ya ce kullum wajibi ne musulmi ya tashi da azumi amma sai aka ce wata ɗaya ne a shekara kaga wannan rahama ce ko ayyaman ma'adudacin, kwanaki ne kirgaggu da aka ce kwanaki kirgaggu ana karanta adadin kwanakin wato ba su da yawa ana nuna cewa hatta dai azumin da aka wajabta muku nan ma akwai rahamar da Allah madaukake ya sama muku don kuwa kwanakin da aka ce ku yi azumin ba su da yawa na biyu Allah madaukake ya bayyana mana hukuncin mara lafiya da kuma matafiyi nan ma aka samu rahama faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya ne ko yana kan wata tafiya to shi ma dai an saka masa wata rahama ba a tilasta mara lafiya sai yayi azumi ba kuma ba a tilasta matafiyi dole sai yayi azumi ba fa iddatun min ayamin ukhar sai su rama a wasu kwanaki daban kun ga nan ma an samu rahama an dada samun sauki babu tsanantawa gare mu sannan na uku alladina yutiqunahu waɗanda ba su iya jure masa ya samu fassarori da dama nan ma aka samu rahama wanda gaba ɗaya ba zai iya azumin ba aka ce to maimakon ya wahal da kansa tunda ba zai iya azumin ba an ba shi dama fidiyatu ta'amu masakin ko ko fidiyatu ta'amu miskinin akwai damar da aka ba shi ne ya ciyar da talaka a madadin azumin kun ga nan ma rahama ce To idan ka dubi ayar gaba ɗayanta tana nuna mana rahama ne da Allah maɗaukaki ya mana tausayinsa da kuma jin kansa a kanmu tattare da azumi, idan ma akwai mai tunanin cewa azumi azaba ce ga mutane, to sai Allah ya nuna cewa babu azaba. Na farko ya ce, ayyama ma'adudatin kwanakin kaɗan ne, sannan ga kuma hukuncin da Allah ya yi akan mara lafiya ga hukuncin da aka yi ga matafiyi, wanda ma gaba ɗaya ba zai iya azumin ba an ce ya bar azumin ya kai ya koma ga ciyarwa kun ga duka dai sauki ne da Allah madaukake ya nufin sa a mu idan muka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu takaita bayani da abin da ya fi inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam mara lafiya kamar kashi hudu ne na farko shine mutumin da in yayi azumin zai cutu zai wahala mutumin da duk ya kasance in yayi azumin to dole sai ya kai ga cutuwa da kai kuma mutumin da in yayi azumin ba zai cutu ba baya zama wahala a gare shi kamar mutumin da yake lafiyayye wanda duk yake lafiyayye to azumi wajibi ne a kansa ya yi shi babu wani rangwame da aka masa amma in ya zama ba shi da lafiya rashin lafiyan bai tsananta ba kamar ciwon kai ne ko ko mura ta kama shi ko masassara ya zama dai ciwon ba mai tsanani ba duk ciwon da ya zama bai tsananta ba in an yi azumi ciwon ba zai karu ba ko ko ba zai jinkirta warkewa ba to wannan ciwon baya hana mutum ya yi azumi mara lafiya na farko shine wanda rashin sa bai iya hana shi yin azumi kuma bai jinkirta masa samun sauki mara lafiya na biyu shine mutumin da in ya yi azumi zai cutu zai wahala wajen azumin kai amma ba zai cutu ba zai wahala saboda rashin lafiyar da yake kai amma azumin nan da ya yi ba zai ƙara masa yawan cutuwan da yake ko rashin lafiyan ba ko ya jinkirta masa warkewa ba to shi duk da haka tunda dai ba shi da lafiya kuma azumin zai wahala gare shi makaruhi ne wannan azumin a maimakon haka sai ya aje azumin nan a bayan ya samu sauki ko da watan ramadan ya wuce da lokaci mai tsawo ne sai ya rama saboda hadisin da yake irwa'ul galil hadisi na 564 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an ya ma'siyatuhu Allah yana son in yayi kyauta a karɓa kamar yadda Allah baya son in ya hana abu a aikata idan Allah ya hana ka aikata wani abu to ka bar shi haka kuma in Allah ya baka wata kyauta to ka karɓa. wannan kyauta ce Allah ya bamu cewa in mutum ba shi da lafiya ya aji azumi to muddin ciwon da kake yi ya tsananta ya zamanto in kayi azumin nan za ka wahala to barin azumin nan shi ya fi dacewa gare ka makaruhi ne kai azumin don in ka ci gaba da yin azumin nan ka ki karban kyautan da Allah ya maka kenan idan ku Allah ya bawa kyauta to Allah yana son bawa ya karbi kyautansa sannan ga hadisin da yake cikin as-sahiha a mujallar na farko shafi na 375 yake magana akan kyan musulmi ya karbi kyauta idan Allah madaukaki ya bashi ba a son musulmi ya ki karban kyautan Allah sannan na uku shine mutumin da in yayi azumi ba shi da lafiya kuma in yayi azumi to wannan azumin zai cutar da shi to shi wannan mutumin haramun ne gaba ɗaya yi azumin domin Allah madaukaki bai tilasta mu ba akan azumi alhali muna cikin larura mutumin da duk ya zamanto yana cikin wata, wata larura wato wani hali na rashin lafiya idan yayi azumin nan to azumin zai ƙara cutar da shi zai ƙara sa shi a cikin wani kunci to haramun ne ya yi wannan azumin don Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku kuma ya gaya mana suratul hajj wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wa jahidu fillahi haqqa jihadihi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير wato abin da muke so mu ba hujja a kansa a cikin wannan aya Allah madaukaki ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah bai saka muku wahala ba a cikin addini Allah bai saka wahala ga musulmi ba a cikin addinin musulunci in dai ka taras da wahala to in ka bi sassala zaka taras mutum da ya dora wa kansa amma asali a karantarwan annabi babu wahala mara lafiya kashi hudu ne na farko shine wanda ba shi da lafiya amma rashin lafiyar nasa kaɗan ne ba zai iya hana shi azumi ba to shi wannan ba a son ya bar azumi saboda wannan rashin lafiyar na biyu mutumin da ya zama ba shi da lafiya idan ya yi azumi zai wahala amma dai azumin ba zai ƙara masa rashin lafiyan ba to shi wannan tunda dai zai wahala amma azumin ba zai ƙara mashi rashin lafiyan ba makaruhi ne duk da haka ya yi azumin abin da aka fi so ya aje azumin bayan sallah ya rama mutum na uku shine wanda ba shi da lafiya ya tabbata in yayi azumi zai cutu to wannan mutumin haramun ne yi azumi saboda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai saka mana kunci a cikin addinin nan ba sai mara lafiya kashi na hudu wanda ake kiransa almuzmin shine mutumin da yake da wata cuta wanda har abada ba a warkewa don akwai waɗanda Allah yakan jarabce su da irin waɗannan cututtuka din mutum ya kamu da wata cuta wanda san ba a warkewa game da irin wannan cutan akwai tambayar da aka yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa a mujallar na 25 shafi na 217 an rajulin kullama arada an yasuma ugmi alaihi mutum ne duk sa'ilin da ya nufin zai azumi sai suma ya buge shi wato sai ya faɗi ya suma saboda tsananin ciwon da yake ciki kuma wa yakhbitu har ma yakan kai ga kamar wato yin shirme da sambatu da sauransu akan ɗauka ma ya samu taɓin hankali Ah, to shin wannan mutumin ina hukuncin azumi a kansa sai shekul islam ya ce alhamdulillah in kana saumu yujibu lahu misla hadal marab idan ya kasance azumin yana ti yana sama masa irin wannan ciwo ba shi da lafiya ne ko ko a a rayuwarsa haka nan take in dai yayi azumi to sai ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi fa innahu yuftiru wa yaqbi ah, wa yaqbi shi wannan mutumin wato sai ya sha azumin ya bar azumin idan gaba Allah ya bashi sauki ya rama fa in kana haza yusibuhu fi ayi waqtin in ya zama ko ya zama ɗabi'arsa ne duk sa'ilin da ya tashi zai azumi sai ya shiga wani hali mara kyau to azumin ya faɗi a kansa kwata-kwata ya ciyar kawai kun ga kenan an samu mara lafiya kashi na hudu wanda shine mutumin da larura ta same shi wanda samsam wato bai samun bai samun sauki a rayuwarsa duk sa'ilin da zai azumi sai ya shiga wahala to shi wannan mutumin ya ajiye azumin illa kawai ya rika ciyarwa wannan shi ne takaitaccen magana akan mara lafiya sannan matafi shi ma yana da nasa hukunci wanda shari'ar musulunci ya shar'anta na ji kana cewa lokaci ko <laughs> mara lafiya mara lafiya kashi hudu ne kamar yadda muka yi bayani sannan matafi shi ma akwai nasa hukunci wanda shari'ar musulunci ta shar'anta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda ya zo cikin wannan aya da mara lafiya da matafiyi su kan Allah ya musu rangwame su aje azumin su rama a wasu kwanaki ah, shi mutumin da yake matafiyi yana da zaɓi in ya ga zai iya azumin to yayi in ba zai iya ba ya aje wannan ita ce matsala da malamai suka ce mafi inganci daga cikin fahimta da aka yi ko ko sabanin da malamai suka yi akan wannan hukunci ka duba sahiha a mujalla na farko shafi na 377 idan mutum matafiyi ne yana da daman ya yi azumi kuma yana da daman ya aje azumin amma abin da aka hiso shine idan dai azumin nan zai cutar da shi a dalilin wannan tafiya da yake to ya bar azumin nan shine yafi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kam ya yi azumi a halin tafiya sahabban annabi da yawa sun ba da labari kamar misali abdullahi bin abbas abu sa'id anas bin malik jabir bin a Jabir bin Abdullah, Abu Darda'i, Salama, duka waɗannan sahabbai sun ruwaito labarin cewa manzon Allah ya yi azumi a halin tafiya. Don haka mutum yana da dama ya yi azumin, amma fa in wannan azumi zai cutar da shi a dalilin tafiyan da yake yi, to ya aji azumin. Ga hadisai masu yawa waɗanda suka yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa ga waɗanda suka ɗauki azumi alhali kuma tafiyar da suke ciki ta tsananta bi ma'ana ta wahal da su kamar misali hadisin da yake sahihul bukhari da muslim hadisin jabir yace kana rasulullahi fi safarin manzon Allah ya kasance a cikin wata tafiya fara'a zuhama sai manzon Allah ya hangi cunkoson jama'a wa rajulan qad zullila alaihi ga wani mutum an masa inuwa fa kana sai annabi yace ma haza me ya faru menene wancan fa suka ce sa'imun ai wani mai azumi ne ya fadi faƙala sai annabi ya ce laisa min albirri as-sawmu fi safari baya cikin halin kirki halin kwarai mutum yayi azumi a halin tafiya wanda akwai bayani mai tsawon gaske da malamai suka yi dangane da yin azumi in mutum yana cikin tafiya mafi sauki ko ko a takaice idan yana ganin zai iya azumin nan ba zai cutu ba to yin azumin nan shine yafi masa amma idan zai cutu to aji azumin nan yafi masa saboda aiki da duka hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kashi na uku na mutanen da Allah ya magana akan su a cikin wannan aya yace alladhina yutiqunahu ko a wata qira'a ta Abdullah bin Abbas yace yutawwaqunahu bi ma'ana wato yukallifunahu waɗanda azumin ke zama musu wahala yake zama musu tilas domin mu'azu ya fassara ayan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 479 yana irwaul galil a mujallal na hudu shafi na 20 yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu thalathata ayyamin kulli shahrin a farkon musulunci a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina annabi yana azumin kwana uku a kowane wata wa yasumu yawm ashura kuma yana azumin ashura fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum lokacin da Allah ya saukar da wannan aya kala sai yace fakana man sha'a an ya suma sama wanda ya so ya yi azumin sai ya yi azumin kwana uku a wata ya zama ba tilas ba ne wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya bari tun daga azumin ramadan shine aka farlanta wa man sha'a an yuftira wa yut'ima kullu yawmin miskinan ajza'ahu zalika wa hadha hawlun yace to aka ci gaba da yin haka fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran har zuwa karshen aya na'am dakata yace fa thabata siyamu ala man shahida shahara sai Allah ya tabbatar da azumi ga wanda ya zamanto wata Ramadan ya same shi yana lafiya. Wato lokacin da annabi ya zo Madina, azumi ya samu kamar mataki uku. Mataki na farko shine a zuwansa Madina ana azumin kwana uku a kowane wata. Sannan ana azumin ashura, waɗannan azumin a lokacin wajibi ne, kowa yana yi. A lokacin ba a wajabta azumin Ramadan ba, to da Allah ya saukar da wannan aya ku kutiba mu siyam an wajabta muku azumi a cikinta aka nuna cewa wanda ba zai iya azumi ba ya ciyar to daga wannan lokaci sai ya zama to an bawa mutane zabi in mutum ya ga dama sai ya azumi wanda ya ga dama kuma sai ya ki yin azumin ya ciyar ana nan ana nan sai Allah ya saukar da ayan shaharu ramadan ai azumin da aka wajabta muku a cikin watan ramadan ne to da wannan ayar ta sauka mataki na uku kenan siya siyamu alaman shahida shahara don haka duk mutumin da watan ramadan ya same shi yana lafiya kalau a gari ba tafiya yayi ba to shi kam azumin watan gaba ɗaya tilas ne a kansa wa alal musafiri amma matafiyi an ya kaɗe shi kuma an ba shi dama ya sha azumin ramadan daga baya ya biya وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز الذين لا يستطيعان الصوم sannan tsoho ko tsohuwa waɗanda ba za su iya azumi ba su kuma aka ce to ciyarwa kawai za su yi babu biya don haka an samu hukuncin tsoho ko kuwa tsohuwa mutumin da shekarunsa ya masa yawa ba zai iya yin azumin ba to shi wannan ba a cewa zai rama ciyarwa kadai zai a yadda mu'azu ya bada labari kuma hadisin ya inganta ka duba sahihu sunan abi dawud da kuma irwaul galil haka nan in ka duba zadul masir littafin ibnu jauzi a mujallar na farko shafi na 187 wannan ya tabbata kenan shine hukuncin tsofi waɗanda shekaru sun musu yawa ba za su iya azumi ba azumin ya faɗi a kansu abin da kawai za su yi shine su ciyar a madadin kowace rana a ciyar da talaka haka na abdullahi bin abbas shi ma ya faɗa ka duba sahihul bukhari uh, al-imam al-bukhari ya kawo hadisin uh, hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da biyar uh, wanda ya zan tsoho ne ko kuwa tsohuwa ba za su iya azumi ba ya ce huwa shekul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fa yut'imani makana kulli yawmin miskina a kowace rana sai su ciyar da talaka to sannan na biyu alhubla wal murbi matar da take da ciki da ko matar da take shayar da ɗanta wadda take reno na'am an samu sabanin fahimta a tsakanin malamai amma hadisai sun inganta sun tabbata ingantattu ka duba irwa'ul galil a mujallar na hudu shafi na 20 shafi na 19 zuwa 20 da farko abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ne wata rana ya ga wata wato baiwarsa tana da ciki sai ya ce mata an ci bi manzilatin ladhi la yatiqu kina cikin matsayin wanda ba zai iya azumi ba alaiki an mai makana kulli yawmin miskinan don haka abin da yake wajibi a kanki shine a kullum ki ciyar da talaka wala ka ba alaiki kada kira rama azumin nan Abdullahi bin Abbas sahabin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci ga ita wannan baiwa tunda tana da ciki to kada ta rama azumin ta ciyar kawai na biyu wata riwayar yace mata eh, eh, yake cewa Abdullah bin Abbas yake cewa idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murbi'u ala waladiha fi ramadan yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani sawma Abdullah bin Abbas yace idan mai ciki na jin tsoro in tai azumi zai cutar da ita ko ko mace na shayar da danta nono waɗannan matan guda biyu da mai ciki da mai shayarwa game da azumin Ramadan Ya ce kada su yi azumin su aji azumin wa tsimani makana kulli yawmin miskina sannan su rika ciyar da talaka a madadin kowace rana wala ya sauman abdullahi bin abbas ce kada su rama wannan azumin kar mu manta matsayin abdullahi bin abbas daga cikin sahabban manzon Allah ta wajen karfin fahimtar ilimin qur'ani babu wanda ya san ya kai shi abdullahi bin abbas ya wannan hukuncin kuma ba shi kadai ba sannan ga abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace alhamil wal murbi'u da mai ciki da mace mai shayar da ɗanta nono tufir wala takubi yace kowace ɗayansu za ta sha azumi kuma kada ta rama sai dai ta ciyar ta ciyar da talaka a madadin kowace rana a sannan musamman akwai yar Abdullahi bin Umar da take aure a Makka ta aiko masa saƙo tana da ciki ta aiko masa saƙo take tambayansa ta ce shin ina hukunci na ni da nake da juna biyu sai ya ce mata aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wala ya aika mata amsa yake ce ma yarsa ta cikinsa ki aje azumi kada ki azumin sannan ki ciyar da talaka a madadin kowace rana da kika sha azumi kada kuma kirama ko koda rana guda nafi'u ya bada labari ya ce kanat bintu libni umar tahta rajulin min quraishin wato ita yar abdullahi bin umar tana auren wani mutum ne bakur a cikin quraishawa a makka wa kanat hamila ta kasance tana da ciki fa asabaha abashin fi ramadan ya to in ta yi azumi a watan ramadan sai tana jin kishi fa amaraha ibnu umar an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskina sai Abdullahi bin Umar mahaifinta ya umarce ta da cewa ta aji azumin sannan ta rika ciyar da talakawa a madadin kowace rana a basu abinci wannan shine hukuncinta wato kada ta rama azumin sannan in muka duba waɗannan sahabban da suka yi wannan hukunci dukkansu sun zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi karatu a wajensa kuma hukuncin nan da suka yi babu wani sahabi da ya saba nasu hukuncin inda hadisi ya inganta don haka yasa malamai suke cewa aiki da wannan hadisin shi ya fi inganta tattare da hukuncin mai ciki da mai shayarwa ah, wallahu ta'ala a'lam bayanin yana da tsawo game da matsala na azumi muna fatan insha Allah ta'ala gaba ko baɗi in Allah ya kai mu za mu tashi akan dai matsala ta azumi za mu ci gaba daga inda muka dakata Allah shi sa albarka cikin karatun da muka yi a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah matsaukaki ya ba mu albarkan watan da kuma karatun da muka yi Allah ya gafarta mana duka wani kuskure da ya auku kuma duk wanda ya taimaka ma wannan karatu da muka yi kama daga shugabanni da 'yan kasuwa da 'yan agaji da ma'aikata hatta masu rikodin kasusuka suna yada wannan da'awa ga al'umma muna fatan baki ɗaya mu Allah ya ba mu ladan wannan aiki da muka yi Allah shi sa muna da rabo a cikin aikin duniya da kiyama kuma Allah ya gafarta mana duka wani kuskure da ya auku tattare da mu ta sashin wannan aiki kuma Allah ya samu na cikin waɗanda ake magafara a wannan wata mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna kamar yadda yake haɗa mu a wannan taro nan shine iyakan karatunmu na wannan shekara eh, Allah ya nufe mu da dawowa nan baɗi ma tashi daga inda muka dakata insha Allah akwai tambayoyi da zamu amsa kafin nan bismillah Allahu akbar Allahu akbar to jama'a kun da ji bayan daga malam cewa wannan shine karfe kafin yau sai kuma Allah sa akwai yawancin rai mu da shi gaba daya kuma Allah ya ga mu zai zo nan to Allah ya mana fata haka kuma za a dora inda aka tsaya Allah ya sa haka kuma Allah kawai yawancin lokacin to don Allah kafin kar tambayoyi akwai jawabai da aka dan bani da dan za fara tun da yau ne ranar rihewa don Allah dan ya hakuri ko da an kan tambayoyin nan don a gama duk jawabin za a yi a takaice malamin da addu'a saboda yana yi wa iyaka wannan azumin da mu gani kila ba ta ba ne. to don Allah ba mu a haɗu wuri guda a samu natsuwa ko da za a kai ƴan aure ne don Allah don a ɗanyi bayanai na farin ciki ne don shi imamu zai magana imamu wannan masallaci sannan shugaba ma zai ɗanyi takaitaccen jawabi don Allah sai a ɗanyi rufe shi ma da rufe da addu'a na fata kuma Allah ya sa akwai wancan rai mu sake haɗuwa nan don Allah mutane su haƙuri ɗan agaji kuma su zagaya taimakon za a bada don Allah ƙarin linkawa mai naira goma a da kai naira ashirin na akwai halin in babu kuma ya addu'a Allah ta kan kuwa alkhairi saboda tsakanin ma'aikata da malamai da yan kasuwar mu da sauran al'umma da yan agajin sai dai mu ce Allah ta kan kuwa aljanna gaskiya babu gefen da zamu ce tar da wannan kowane har masu sauraron kaga duk wannan da ake yi kullum wani bai fasa ba kullum rigar ake ba kuma bane kauna ce ta addini da kuma fatan Allah ta albarka shi kuma malam da ya dage akan irin waɗannan abubuwan da rashin lafiyar da komai yana a wajen idan wannan sakon ya Allah ka sa mu har gidan aljanna haka don Allah jama'a su tsaya hakuri bayan kan tambayoyin a saurari waɗannan bayanan a takaice kuma saurari addu'a malam zai rufe ta Allah ya samu dace to tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam yace don Allah malam ni ne ina da ɗiya, ko ya halatta in yi ma wani kyauta daga cikin diyana misali in ba shi gida in ba sauran saboda muhimmancin ah, annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga wajen wajensa yana cikin gayatul maram hadisi na 272 yace i'dilu baina auladikum fi nihal kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi manzon Allah yace mana ku daidaita tsakanin ‘ya'yanku ta wajen kyautanku, kamar yadda kuke son su ‘ya'yanku su daidaita tsakaninku ta wajen biyayya da kuma kyautata muku, kamar yadda kake son duka ‘ya'yanka su maka biyayya, to haka na yake zama wajibi a kanka ka daidaita tsakanin 'ya'yansu ta wajen kyautan da kake musu babu kyau mutum ya ware wani ɗansa ya masa kyauta ya fifita shi akan sauran 'ya'yansu haramun ne yana ma cikin manyan zunubi hmm. eh Allah shi kare mu tambaya ta gaba wannan wanda ya rubuto ta roƙo ne da kuma addu'a ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina fatan mun sha ruwa lafiya Allah ta'ala ya ƙara haske na duniya da lahira ya ji kai iyayenka da aljanna aljannatu firdaus amin saboda haka Allah eh, saboda Allah ina roƙon idan Allah subhanahu ta'ala ya baka iko ka rinka zuwa garin nan lokaci bayan lokaci saboda gaskiya Allah ya yi maka baiwa da haske sakamakon sa ne kawai aljanna Allah ya saka maka amin tambaya ta gaba ke cewa malam menene hukuncin mijin da wani tambaya daga mata kenan mijin da yake idan matarsa ta yi abinci ta ajiye ba zai ɗauki wannan abincin ya ci ba sai ta ce mashi eh, sai ta ce mashi ci an ko har ba ta ce ya ci ba kamar yadda eh, kamar ta yi bacci ko ta kwanta ba ta ɗan daɗin jikinta to lallai ba zai ci wannan abincin ba idan ta ce masa don Allah ya yi haƙuri in ya ga ta ajiye ko da ta yi bacci don Allah ya ɗauka yana ci amma bai yi to malam ko akwai wannan a cikin addinin musulunci kuma wannan ahlus sunna akwai ahlus sunna dabi'ar ahlus sunna ce muna neman bayani babu shi a musulunci don Allah ya ce ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata zama mai kyau a duk dan adam da ka same shi ka gaya masa irin wannan zai gaya maka halin wannan mutumin bai da kyau saboda haka babu shi a musulunci bai dace a ce an samu irin wannan ga mutumin da yake da'awar yana aqidar ahlus sunna ko ko mutumin da yake nuna kenan da yana koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin riko da addini a ce haka ya faru da shi ba na'am tambaya ta gaba ke cewa eh, assalamu alaikum wa rahmatullah menene hukuncin wanda ke zaluntar arni wanda yake zaluntar kafiri eh kafiri akwai hadisi a cikin sahiha hadisi na 767 annabi ya ce ittaku da'watal mazlum wa in kana kafiran hmm. hadisin ya inganta ku kiyaye addu'an wanda aka cuta ko da kafiri ne inji annabi Muhammad ai kafiri yana da yana da hakki yana da kuma karka manta Allah ne ya halicce shi ta yaya Allah zai halitta ya aje a doron ƙasa ya zama kana cutar da shi ba daidai bane manzon Allah ya ce ittaqu da'watal mazlum ku kiyaye addu'a wanda aka cuce shi wa in kana kafiran ko da arne ne fa innahu laysa dunaha hijabun manzon Allah ya ce wallahi addu'an da zai yi babu shamaki a gabanta kafirin in ya daga kansa ya ce Allah ka taimake ni to Allah ku zai taimake shi ba daidai bane a cuci kafiri ko dabba ko wani abu mai rai Eh, kamar yadda in an taimaki duk wani abu mai rai ana samun lada haka kuma in an cuci duk wani abu mai rai ana samun laifi tambaya ta gaba ke cewa eh, mata ne har yanzu karuta to malam hukuncin mutumin da bai sukin huska ga iyalansa to duk ba ya hira da su duk da wannan ashiruhuna bil ma'rufin ya shigo ah, wannan laifi ne babba ba shi da kyau a ce mutum yana daura fuskansa ga iyali kaga zama mai kyau din da Allah ya ce ayi ba a yi kenan ya zama to ba a zama mai kyau aure bai yi ma'ana ba domin zama aure zama ne wanda Allah madaukake yake son a ce an yi shi zama na lafiya an ji daɗinsa, to ya zamanto shi babu zama babu zaman lafiya da shi wannan mutumin kaga abu bai kyau ba hmm. amma kuma ta yiwu akwai dalilin da yasa yake daura fuska eh, ta yiwu akwai dalilin da yasa yake daura fuska don haka yasa idan aka ga irin wannan abu ya auku sai a tambaye shi in ya faɗa ne a gaya ma wali wali ya kira shi ya tambaye shi Ah, don musulunci ya ba wa mutum dama ya ɗaura fuska ga iyalinsa ɗin a dalilin ukuba wannan wani bayani ne mai tsawo idan aka kai ga tsawatarwa abu ya ki sai ya ɗaura fuska gare ta na wani lokaci ko wannan ya zama ishara a gare ta kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam har kaura cewa matansa yayi na wata guda saboda ya zama darasi gare su ya zan ishara gare su don haka akwai ɗaura fuskan da yake iya zama horo ne ga ita matan ta inda za ta gane shine tambayansa mai ta yi kaga zai iya gaya mata laifin saboda ta nisanta hmm. ah, ko ko iya ki faɗa to in ta kai karansa ga waliyi waliyi zai tambaye shi zai ce eh, ga abin da ta yi masa har ma a samu a gyara hmm. me na gaba to tambaya ta gaba har yanzu ce malam mace ce take azumi wato ba ta ga al'ada ba sai misalin karfe shida da rabi ta shiga ɗaki da niyyar za ta sha ruwa sai ta ga al'adar ya zama ta mara mai hukuncin wannan azumin nata idan al'ada ya hito matukar rana ba ta faɗi ba azumin ya ɓaci za ta rama karanta na gaba tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin yana da kyau mutum ya rinka yin karatun alkur'ani a kwance kan gadonsa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه إن عائشة النبي أنا ذكر الله دكا ينا يرى يوسع حديث ينا صحيح مسلم a kwance a tsaye a zaune alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Qur'ani ko zikirin Allah ne na tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne hukuncin mijin da ke kwanta da iyalansa da fitila lantarki a kunne wato light on nisa'ukum harsulakum lakum fa'tu harsakum anna shi'tu Allah ya ce ku je ma gonakin ku ta inda kuka dama ba mamaki akwai mai zuwa gonansa da daddare wani kuma ya je da rana in ji Allah ko babu wani dalili duk wani hadisin da ka ji an cewa wanda ya tara da iyalinsa da lantarki ko da fitila zai haifi da makaho duk ƙarya ne mhm. tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko ya halatta ga mutumin da ya gama gini ginin gida kafin ya shiga gidan sai ya sa a yi masa karatun alkur'ani saboda kariya daga miyagu bid'a ne na shikenan haka yaya wa mm. ta cewa menene masu yin kunar bakin wake ya halatta a musulunci haramun ne kunar bakin wake ya saba makarantar wa musulunci kwata-kwata wanda ke ƙoƙarin ma ya halatta shi yana da aiki ja saboda ayoyi da hadisai da zai ci karo da su masu ɗimbin yawa domin haka duka wani malami na sunna in ka tambaye shi zai ce maka haramun ne ba shi da asali daga annabi muhammad wannan shine a takaice amma in kana son bayani akwai littafin da aka yi wai mai suna fatawal a in mafi nawazil abin da ya shafi hukuncin matsaloli na zamani na yanzu in ka samu wannan littafin za ka ga hujjoji masu ɗimbin yawa insha Allah hmm. tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah ya halarta malam ne hukuncin wanda ke tsayuwa sallar tahajjudi amma baya tsayuwa sallar farilla cikin jami'i yana laifi sallar farilla wajibi ne a kansa tambaya ta gaba yake cewa muna neman ƙarin bayani ga Allah me matsayin niqabi a musulunci ko kuma shin wajibi ne a musulunci sa niqabin wajen mata aure ko ko hadda yan mata budurwa don waɗansu suna tsanantawa wasu kuma suna cewa ba laifi to malam menene gaskiyar al'amari ina ga mun taba amsa wannan tambaya akan annika. Mm. Annika babu laifi sanya shi amma ba wajibi bane ba wajibi bane duba fatawa lajnatid da'ima mujallal na 17 shafi na 171 hatta jilbabul mar'a na albani in ka duba zaka ga bayanai masu yawa amma babu shakka ya tabbata a sunna sai dai ba tilas bane ga kowa hatta matar aure din Eh, ina ga su kenan ko eh, masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wani adireshi ga namban wayanmu mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 2275 60 alaikum warahmatullahi